يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 24 ga watan bakwai watan rajab a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 23 ga watan biyar shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wa sallam siratun wa durusun wa ibar na dan uwa babban malami muhammad Sani umar Allah ya kare shi lafiya ya kara masa yawaicin kwana muna nan a shafi na 235 inda za mu tashi a inda aka ce durusun wa ibarun min hadithatil ifk ko mala ya ce darusa da izna da za a karu da su daga kayan da aka yi wa aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam na farko yace tabri'atu sayyidatu aisha tabri'atu sayyidati aisha abu na farko kubutar da shugaba mata ga annabi aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita minal al-ifki daga kagen da aka yi mata na zina da me aka kubutar da ita bi qur'anin yutla ila akhiriz zaman da ayoyi na alqur'ani da ake ci gaba da karanta su har Allah ya tashi kiyamarsa har ƙarshen zamani darasi na biyu abin izna na biyu mala yace anna hikmatallahi ta'ala haƙiƙa hikimar Allah madaukaki iktabat ta zartar da an yabzuga alkhairu min thanaya sharri alkhairi ya fito ya bubbugo daga tsakankanin sharri فقد كان ابتلاء أسرة أبي بكر الصديق رضي haƙiƙa عنه da aka yi wa Jama'ar gidan أبي بكر الصديق Allah ya yarda da shi bi hadithil ifki da zance wanda yake na kage ƙarya khairan lahum ya zame musu alkhairi a gare su haitha kutiba lahum al-ajru al-azim inda aka wato rubuta musu lada mai girman gaske ala sabrihim akan haƙurin da suka yi wa ƙuwwati imanihim da ƙarfin imaninsu qala ta'ala Allah madaukaki yace la tahsabuhu sharrar lakum kada ku zaci wannan kage da aka yi muku sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum a'a alkhairi ne a gare ku duk da su wanda suka yi sun yi dan sharri ya bi ku sai sharrin ya koma musu ku kuma alkhairi ya bi ku abu na alhirsu ala sum'atil mu'minin wato kwadai na ba da kariya game da abin da ya shafi kyakkyawan ambato tsakanin al'ummar musulmi sum'atul mu'minin kyakkyawan ambaton muminai Allah na ƙoƙarin kiyaye wannan da tsare shi wa ala husnul dhanni fima bainahum da kuma kyautata zato a tsakankaninsu qala ta'ala Allah madaukaki ce. laula id sami'tumuhu me ya hana sanda kuka ji wannan kage da aka yi wa Aisha dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira muminai maza da mata ya zam sun yi wa kawunan su kyakkyawan zato na alkhairi wa qalu hadha ifkum mubin su bi wannan kage da aka yi da cewa wannan ko da ji ƙage ne ƙira ne wanda yake mabayyani to wannan kariya ce addinin musulunci ke bayarwa ga kyakkyawan ambato ya ci gaba da dorewa cikin al'ummar musulmi kada a rika liƙa musu ko danganta musu wani abu mara kyau mummuna da zai wato ainihin tafiyar da kyakkyawan ambatansu abu na hudu mala ya ce takribul qa'ilina bil ifki daga cikin darasin da aka karu da shi da ibra abin la'akari da aka samu an karu da bayanin da Allah ina ƙaryata waɗanda suka ƙagi wannan ƙage suka danganta ga Aisha ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me ya hana su zo da shaidu ɗaya guda hudu akan ƙagen da suka ƙirƙira fa id ya ya'tu bi shuhada tunda ko basu zo da shaidu akan haka ba fa ulaika inda Allah humul kazibu ire-iren waɗannan bayi su ne garya makarata ga Allah a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya ɗauke su makaryata wanda ku Allah ya ce makaryaci ne kada ma kowa ya karyata shi ya gama zama makaryaci domin ya yi karya ga wanda yake wato ainihin mai daraja kuma wanda ya fi kowa sanin kansa ya ce makaryaci ne shi abu na biyar ma na ce wujubu tasabbuti min al'akwal tasabbuti min al'akwal ma na ce wannan karatu ya kare mu da tilascin samun tabbaci a cikin zantuttuka ƙabla na shiriha kafin yaɗa su zama duk abin da za ka yaɗa kana da tabbacin yadda yake sannan sai ka yaɗa wata akkud da kuma samun wato ainihin ƙarfafa na gaskiyar abin da za ka yaɗa min sihatiya dangane da abin da ya shafi ingancin abin da za ka faɗa والتأكد من صحتها لسام قرفا وتدليلنا إن قلت أبن ذاك يألا قال تعالى ألا مدوك كيتي ولولا إذ سمعتموه ميهن سنكك جوا ننقاج لأك وآئشة قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا kurka cewa mu kan bai dace mu zantar da wannan magana ba wannan magana ba ta kamata a ta daga bakinmu ba subhanaka kurka cewa tsarki ya tabbata ga Allah hadha buhtanul azim wannan ko da gaji kage ne wanda yake mai girma to wannan yana nuna cewar duk sanda aka zo maka da zance to kafin ka shiga yaya tashi ka samu tabbacin sa da dalilai da suke karfafa sannan sai ka yaya in ko ba haka ba za ka yi abin da zai dawo maka da matsala na shida ne yace annahyu an isha'atil fahisha hana yada mummunan laifi miyagun al'amura bainal mu'minina na tsakanin muminai qala ta'ala Allah madaukaki yace innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al tufin fil Aman, haƙiƙa waɗanda suke son barna miyagun al'amura su rika yaduwa a cikin bayan Allah muminai lahum azabun alimun fid duniya suna da azaba mai raɗaɗi tun daga nan duniya wal akhira za kuma su je su tarar da wata azaba mai raɗaɗi a lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah na da masaniya komai amma ku ba ku da masaniya wannan abu shine za halin da muke ciki yake kai mai yake barwa. za a yi wata wata badakalar a yi wata tsiyar a yi wata aika aika amma sai ka je ta a kafafen watsa labarai ce mai wannan ta zame gaba ɗayan najeriya wani lokaci ma ƙoƙari ake a fitar da ita waje kuma da wannan ake ƙirƙirgawa ake cewa an samu ɓarna iri kaza sau kaza a ƙasar najeriya da ita za a ce waɗanda suka fi kowa tsiyata ko a shekara ta kaza su ne suwa ne kuma ku kuka faɗa da wannan za a yi tarawa ta kuma ku kuke bar ma kanku da kanku wuƙaƙe eh, ba ma wuƙa ba wani sanda kake faɗa tsiyar da aka yi yana da tsiyar a rai amma bai da dabara aiwatar da ita kana faɗar yadda wani ya to ka bashi formula ka ce da shi ci gaba shi na eh an koya masa to wannan sai zama ana ta faman wato ganin barna tana tafawa ga yadda i ga dabarar da i ga dabarar da i ya yi fyaɗe ka zo ka faɗa shi da bai san da dabarar ba kuma yana da niyyar yin su da aka sai koya ba a san irin wannan a musulunci ba a san yaɗa na rufe ta ake da ƙoƙarin kawar da ita mala ya ce abu na bakwai alhathu ala nafaqati ala al mun koyi kwadaitarwa akan ciyar da makusanta wa in asa'u ko da sun munana game da abin da ya faru da misba ya zama cikin masu yayata wannan kage da aka yi wa aisha kuma ga kusanci da ke tsakaninsa da mahaifinta da ita kanta mahaifin ya fusata ya ce to ya daina ci da shi Allah ya ce a rantsuwa akan ba zai abin kirki ba ba sa bane shi baya so Allah ya gafarta ba sai ce yana so ya fasa zai ci gaba da ci da shi to wannan na nuna cewa in kada abu dan Allah kada wanda kake wa abun dan Allah dan ya munana maka ko ya saba ma ka fasa yin abin da kake dan Allah munana wasa daban alkhairin da kake daban kuma tara masa wato ainihin kunya kake wani lokaci za a waye gari ta dalilin haka ya ga cewar kai wannan hanyar da ya dauka ba mai fullewa ba ce ya wanda yake masa abin kirki bai fasa ba shi kuma na ta abin tsiya to wannan sau da tari akwai wanda ta haka ake ciwo su fiye da a ce ka ɗauki matakin ramawa abu na takwas bayanu sunnatin min sunanillahi aljariya an yi bayani na ɗaya daga cikin tsari na Allah daga cikin tsare-tsaren da ike yi wanda ke gudanawa filkauni a duniya akwai tsari na Allah da i akan bayinsa yake aiwatar da shi wannan tsari a kansu domin karu da bayaninsa wahiya anna tayyibina yaj'aluhum Allahu min Shi tayyibat za zaka tarar da tsarkakan bayi maza nagartattu Allah yakan sa su su zama rabo ga tsarkaka nagartattun bayi mata da Allah ya tashi sai ya hada annabi Muhammad da Aisha nagartacce da nagartacciya tayyibatu yaj'aluhunna min nasibi tayyibin haka su ma nagartattun ƴaƴa ko kuma wato mutane bayi mata sai ka tara Allah ya sa su sun zama wato rabo ga nagartattu tsarkakan bayi maza qala ta'ala Allah madaukake ce alkhabithatu lil khabithin miyagu mata abokan haɗin miyagu maza ne wal khabithuna lil khabithat miyagun mutane ko bayi maza abokan haɗin miyagu mata ne wattayyibatu littayyibin tsarkakan mata kuma abokan haɗin tsarkakan maza ne wattayyibuna littayyibat nagartattun maza tsarkaka kuma abokan haɗin nagartattun mata tsarkaka ne ula'ika mubarra'una mimma yaqulun irin waɗannan bayin nagari waɗanda suke tsarkaka maza da mata ababan kubutarwa ne daga abin da miyagu suke faɗa musu lahum maghfiratun Allah ya tanada gafara dan bayin da suke tsarkaka wa rizqun karim da arziki wanda yake na darajantawa da martabawa Allah ka datar da mu samunsa to haka Allah yake ikon ko yanzu zaka tar da wanda ya damu da karatun alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa da bibiyar maganganun magabata in ya kalla ido ya ga mai hijabi tana zuwa makaranta ana jin karatun qur'ani yana tashi sai ka je na cewa shi fa ya ga wajen zuwa ko shi kuma mai taja kai ya ɗaure rigarsa can ƙarshen ya ƙuƙulle wandonsa ɗaya ya fi ɗaya saboda ya zama niga shi kuma idan ya ga wacce wato anin ta sa kaya ya kama ta ya matse ta tana sanye da wato anin ɗan headphone ɗin nan tana tafa tana gauraya hanya ce to shi fa ya ga wajen zuwa ya ga wata wayayya ko haka ake ta yi to haka abin yake tafiya wancan ya ɗauki wacce ya kai gida san zaman ba zai yi ba shi ma wannan yake kima wacce ya san ba za su haɗu tun ma gurin neman ba za a shirya shi kai ya zaki dahu ma ce shi kuma tun da masa kallon mi. na tara mala ya ce ja'at mihnatul mun muntawiya muntawiyatan ala hikimatin ilahiyya wannan jarraba ta wannan ƙage da aka yi wa Aisha ya zo ga bayin Allah mumine na wannan lokaci muntawiya yana nan naɗa da ala hikimatin ilahiya wata hikima tafiyayya ta Ubangiji wannan ƙage ya ƙunshi wato wata hikima tafiyayya daga Allah استحدثت إبراد شخصية النبي صلى الله عليه وسلم hikimar da ta nufi fito da wato ta ɗauke take ɗauke da manufar fito da gundarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa izharaha safiyatan da bayyanar da wato ainihin shi manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin tsaftatacce tatacce mumayyiza an kulli ma qad yaltabisu biha wanda ya bambanta ya fito sarari ya yi daban daga dukkan wani abu da zai iya gurɓata shi falaukan alwahyu amran zatiyan da a ce wahayi da Allah yake na Alƙur'ani ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani abu ne da yake kamar halitta kira jikin manzo gaira munfaslin an shakhsiyatin rasuli sallallahu alaihi wasallam a ce wato wahayin nan na Alƙur'ani da ba raba yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce cakuɗe yake cikin halittar manzo kamar yadda gangar jikin manzo yake haka cakuɗe yake da wahayin ƙur'ani. da ba raba suke ba daban-daban lama ashar rasulu sallallahu alaihi wasallama tilkal mihna da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai rayu tsawon wannan jarraba da ya fuskanta ta wata guda ba an taɓa iyalinsa an taɓa shi an taɓa sahabinsa an taɓa sirikansa ta ko'ina amma ba da to da a ce wahayin alkur'ani cakuɗa yake da manzo duk sanda ya zo iso faɗarsa zai faɗe shi ba daban suke ba sai an man wahayi zai faɗa ai da bai kai wata ɗaya na cikin wannan raɗaɗin ba mun koyi wannan bi kulli aba'adiha da dukkan wato nisan zangon da wannan jarraba take da shi shaharan kamilan ishare wata guda cikakke ba ragi walakin alhaqiqatan allati tajallat lin-nasi sai dai haƙiƙanin abin da ya bayyana ya fito sarari ga mutane bi hadhihi hilmihina a ta dalilin wannan jarraba an zaharat bashariyatu rasul sallallahu alaihi wa sallama wa nubuwatu hakan ya zama dalili na bayyanar zamantowar manzo sallallahu alaihi wa sallama mutum ya kuma bayyana mana zamantowarsa annabi sai an ba shi bayanin abin da zai labarta yake labartawa shine annubuwa din annaba daga labarin da yake barwa sannan ya tabbatar da cewar shi mutum ne domin bai iya fita daga cikin halin da ya samu kansa a ciki da in mutane sauran mutane suke iya samun kansu a ciki ba haka ya haƙura ya zauna sai da aka yi ma wannan jarraba gwargwadon abin da aka yi masa fa inda ma hasama alwahyu yayin da wannan wahayi na alqur'ani ya yanke allagafa gurbataccen zancen da ake yayatawa zai dara haula ummul mu'minina aisha wanda ya zamanto ya kai ya kawo ya zagaye uwar Muminai aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita adatul miyahu ila majariha sai aka waye gari ruwa ya koma bin hanyar da ya saba bi salo ne na magana kamar yaya kuma bin hanyar da ya saba bi ce bainaha wa bainar rasuli sallallahu alaihi Sallam. alaqatta da mu'amalata da manzan Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi sun koma sun tafi daidai ba daɗin da aka shiga ya kau ɗarɗarɗin da ake ciki da kai kawo a zuciya kau sai komai ya ci gaba duk sanda kuke tare da mutum aka taɓa maka shi aka soke shi ta yadda za ka shiga cikin ba daɗi da kuma tararrabi da taraddudi kai kawo a kansa to in abin ya fito fili cewar wannan abin da aka yi ƙage ne ba gaskiya ba ne to sa hauhawa take a gurin cewar ka daɗa riƙe wani da kyau baka fai zaɓen tumin da raba to wannan shine abin da ya faru manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga tsaka mai wuya Aisha ta shiga tsaka mai wuya da Allah ya zo yi maganin abin iyaye to sai ya zamanto komai ya ci gaba da tafiya yadda ya saba sabanin idan matsala ta faru tsakanin wanda kake so yake son ka wanda kuka shaku ka san juna kuka yadda da juna to in ta zo ta faru sai sa'a gaske ka ga an koma yadda ake da bahaushe haka yake cewa ba a bari a kwashe daidai to wannan an kwashe daidai manzo sallallahu alaihi wasallam da matarsa komai ya ci gaba tafiya ba masa to mala yace wa farihal jami'u baki ɗaya kowa sai farin ciki ya kama shi hadhihi natijatu ba'da tilka mu'ana wannan shine amsar da aka samu da sakamako bayan waɗancan wahalhalu alƙasiya masu kaushi masu wato anin wato busassun wahalhalu da wato anin wahala wacce take ta ta kawo fadalla zalika ala haqiqatil wahayi sai wannan ino ne akan haƙiƙanin yadda wahayi yake wani abu ne sai ya zo daga Allah ba yadda manzo iya sai sanda aka yi masa wa anna al'amra law lam yakun min indillahi ta'ala in ba dan wannan al'amari ya kasance a gurin Allah madaukaki ba la baqiyat rawasibul mihna da wato aibi da illolin wannan jarraba sun wanzu sun tabbata fi nafsi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bi safatin hasa ta siffa wacce take ɓantacciya a kansa shi da abin ya faru da shi da iyalansa. walan akasa zalika ala tasarrufatihi ma a zaujati kuma da hakan ya haska ya zama kamar yadda in ka kalli madubi kake ganin fuskar ka to da wannan abin da ya faru na jarraba izo igitta to da ya ci gaba da wato haskawa a cikin mu'amalarsa da matarsa sai an ta ganin ba daɗi cinni da baka yarda da ni ba ita da ta rika faɗa haka ko zama ya ki daɗi amma babu wannan abu tunda Allah ya wanke ta san cewa shi ma a matsayinsa na bawa ba yadda ya iya da abin da ya faru da shi shi ma ba tsaka mai wuyar shi ma ya shige ta kamar da ta shiga saboda haka da an samu wannan abin ya hasku ya rika bayyana ala sarrufati ma ke Aisha a wato mu'amalarsa da hulɗarsa da matarsa Aisha radiyallahu ha Allah ya da ita wa hakaza jaa Allah sha Allah wa hakaza sha Allah an takuna kuna al-mihna haka Allah iso wannan jarraba ta kasance dalilan kabiran wani babban dalili ala nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan annabtar annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi as'ilatul lil muraja tambayoyi don koma abin da aka koya limadha sumiyat hadhihi al-ghazwa bi ghazwati bani al-mustalik me yasa aka kira wannan yaƙi da aka fita wanda a dalilin zuwansa a dawo aka samu wannan ƙage me yasa ake kiransa da yaƙin barin mustalik tambaya yake mu ɗan yi satuttuka dai na e eh, an jingina sunan wannan yaƙi ne da ƙabilar su zuriyar mustalik wanda aka tafi kara inda aka tafi zuwa yin yaƙin gurin wa tusamma aidan ghazwatul muraisi kuma wani lokaci ana kiranta da ghazwatul muraisi mala yace limaza me yasa saboda ruwan da ke gurin da aka tafi yakin guraisi shi wannan ruwan da ke gurin shi yake jawa wa mata waqa'at yaushe aka yi wannan yakin na shekara ta biyar cikin watan sha'aban wa ma sababu wuqu'iha me yasa aka yi yakin shirye-shiryen da suke na za su yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallam لماذا أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون me yasa manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata gare shi ya kai hari da farmaki ga su waɗannan zuriyar mustalik ba su zato ba su da tsammanin haka za ta faru me ya haka saboda mai da martani akan abin da suka yi shirin yi masa ma daurul munafiqin fi hadhihi al-ghazwa wa rawa munafikai suka taka a wannan yaki sun samu damar kirkirar wato kage sun danganta ga matar manzo da sahabinsa hadathat fi hadhihi al-ghazwati fi hadhihi al-ghazwati hadathat fi hadhihi al-ghazwati hadithatu al-ifki wannan kage da aka yi ya afku a wannan yaki ma hiya shakhsiyatuha suwaye ‘yan ayayata wa ma'aduwa ruha wani irin wato rawa wannan yada wannan kage ya haifar ko suwaye suka rika wato yayata ta da kaiwa da kawa da ita akwai su misbahu abdullahi bin ubayi bin salul jagoran akwai hamna ‘yar uwar zainab akwai hassan bin thabit wanda suka tafa man wato kaiwa da kawa suna yayata ma hiya durusul mustafadatu min hadisatil ifk wadanda darsa aka karo da su a wannan wato kage da aka yi ga Aisha Allah ya yarda da ita kari akan wanda muka ji na wajen guda goma wanda muka faɗo wajen ba e to kai kuma naka yanzu zaka kara da sufa guda nawa za mu samu na. ba a saurin yanke hukunci akan wanda ake zargi har sai an samu tabbacin zargi sannan a yanke hukunci da manzo ya gaggawar hukunci da tuni sun raba hannun riga da an rabu da iyalinsa da shi da ya ɗauki mataki akan sahabinsa da tasu ta zama ba daɗi shi da sarkinsa abubuwa da ga sunan wannan abin yana koyar da mu cewar duk sanda abu ya zo gabanka kaga illarsa idan ka ɗaga shi za ta fantsama to ka tsaya ka yi nazari ka tunani saboda wannan matsalar ta ƙagen aisha matsala ce ta cikin gidan manzo cikin gidan abubakar siddiq cikin gidan safwan bin mu'addid ko da ma duk wani mai ƙaunar manzo da aisha to in abu ya zo irin wannan to kakai gaggawa ka tsaya ka nisa tunani sai kuma me na wannan ya ba wannan ya tabbatar marciyar manzo bai san gaibu ba shi ma ya gaza ba da amsa ya kasa komai a kai har sai da wahayi ke su na yayin da za ka nemi shawara a abin da ya shafe ta, ka neme ta a gurin wanda shi ma wannan abin ya shafe shi ba kowa da kowa ba in za ka nemi shawara ka san wajen wa za ka nema manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tashi neman shawara akan batun Aisha da zai samu karfin gwiwa ita tambayi barira da aka ce da shi ga wasu suke yini da ita tasu ta zo ɗaya inda wata matsala ta ta za ta sani kaga ana son za ka yi shawara kai da masani akan abin da za ka shawara kakka je ka ɗauki shawara daga wajen wanda shi ma allah sarki ne a fagen sai a kwaɓula eh, a shawarci masanan abu a shawara kuma ka san wanda za ka shawarta ishawarci aliyu ishawarci usama waɗanda ma ababen ƙaura ne wannan ƙarƙashinsa ya taso ‘yan cikin gida ne matsalar gida a jita a gida an fahimta to wannan ma yana da cikin abin da muka ƙaru da shi na yau girman ladan wanda idan an mai yana da damar da zai ɗaukar a kai amma ya eh, wannan yana sanar da mu cewa duk sanda kake da damar da za ka iya ramuwa akan abin da aka yi ma ka haƙura wala man sabara yawwa wanda i wato ainihin haƙuri akan abin da aka masa ina damar ramawa ya yafe to wannan yana da sakayyar da ta fi abin da zai samu na ramuwar da na eh, wannan matsala ta isha Allah da kansa ya ɗauki gabaran gaya wa muminai abin da ya kamace su akan abin da ya faru ba ce yake manzo ce ne da su kaza kaza ba shi da kansa yake cewa me ya hana bai ai kaza ba ya ba ai kaza ba ya ba ai kaza saboda girman abin a gurin to mu kara gazwatul hudaybiya <coughs> mala yace yakin hudaybiya ismul ghazwati bayani kan sunan wannan yaki wa zamanuha da kuma lokacin da aka yi wa sababuha da abin da ya jawo yin yakin wa ahammiyatuha da muhimmancin da yake da shi al-hudaybiyya ma da yace kalmar nan ta hudaybiyya da kake ta je ana faɗa da harkuna da ma al-hudaybiyya a Kano daga dai wannan aka ɗauko yace ismu bi'irin asali sunan wata rijiya ce ala bu'd 22 kilan a nisan kwatankwacin wato kilo ashirin da biyu ila shimalil garbi ta ɓangaren arewacin yammaci arewa maso yamma min makka na garin makka ala hududil haram a iyakokin wato anin garin maka mai alfarma inda ba a yadda a yi wani abu na saban Allah subhanahu ta'ala fiye da duk sauran gurare za ka iya saba masa وسميت غزوة وسميت الغزوة بهذا الاسم أن كرا ونن ياكن دا ونن سونا لأن قريشا saboda kasancewar su Qurayshawa mana'atin Rasul sallallahu alaihi wasallam sun hana manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ashabahu da sahabbansa min ad-dukhul ila al-haram shiga wato farfajiyar haramin Makka wahum fi hadal makani ko su suna wato wannan guri da ake cewa hudaybiya an hana su manzo da sahabbai shiga garin makka a suna daidai gurin da ake kira hudaybiya sai aka kirawo abin da ya wakana a gurin da gazwatul hudaybiya an gane waqad kanat fi شهر dhil القعدة wannan karawa ta kasance a wato ainihin watan sha ɗaya a jerin watannin hijira min sanati sittin min hijira a shekara ta shida da yin hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sababuha abin da ya jawo aka faru wannan karawa ko fafatawa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi kad azama alal khuruji ila makkah al mukarrama ya himmatu ya yi aniyar fita zuwa ga makka lil umrati domin ya gabatar da ibada umara fanadaban nasa ila zalika sai kirayi sauran mutane zuwa ga haka cewar ga aikin alkhairi zan tafi ku zo mu tafi gaba da wa kharaja mahu qarabatu alfin wa arbaimi'a kusan mutum dubu da ɗari hudu suka bi manzo sallallahu alaihi wasallam suka fita tare da shi وقد كان لهذا الأمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزمه للخروج إلى مكة وأداء الأمرة أهمية عظيمة ما وقد كان لهذا الأمل wannan aiki na fita umra da manzo'i ya kasance yana da ahammiyatun azima sai ka tafi can ƙarshe ina da mahimmancin gaske me wannan wato ainihin azaba himma da ƙoƙari da i don fita zuwa ga makkan ije aikin umara faqad kana fihi izharu li ta'zimil baitil haram hakan da i akwai bayyanar da girmama ɗakin Allah mai alfarma cewar zai baro madina shi da ayari wannan adadi masu ɗimbin yawa don zuwa gurin da yake da kima da daraja za su je su ziyarci gurin bautar ubangiji wa makaratihi fi nufusil muslimin hakan yana nuna girman ɗakin da matsayinsa da darajarsa a gurin al'ummar musulmi a cikin zakatan suna ɗaukan wani ɗaki da daraja da har za su bar abin da suke yi su yanke su tafi can wa raddun alama turawwijuhu quraishun an muslimin kuma mai da martani ne akan abin da quraishawa suke yadawa suke yayatawa game da musulmi me suke yayatawa suna cewa annahum la yahtarimuna albayta ba sa martaba dakin Allah su musulmi haka su quraishawa suke cewa wala ya'rifuna hurmatahu ba sa ganin girman sa da darajarsa so da me ai ga nan tun da suka tafi suka bar shi ba su sake waiwayarsa ba ya rafa ko in eh, shi ake cewa yarfa yarfa ya sabo asali daga asalin wato ainihin miyagun mutane a kaga wani abu a jefe ka da shi saboda a nesanta jama'a daga kai ثم إن خروجه Sallallahu alaihi عليه fi hadhihi al-ghazwa sannan fitar da manzon Allah sira da aminci Allah su tabbata a gare shi a wannan yaki. a zahara quwwatul muslimina ya bayyana da ƙarfin al'ummar musulmi wa makaratahum ya bayyana da matsayin su fi arja'il jazira a wato sasannin tsibirin larabawa fil waqtin ladhi qad fashala fihi mushriku makkata a daidai lokacin da mushrikan makka sun riga sun yi rauni wa man shaya'ahum da duk wanda ya mara musu baya fi ghazwatil ahzabi a yakin da aka yi na taron dangi wa'adu madhurina mahzumina suka dawo suna waɗanda aka fatattaka kuma ababen tarwatsawa wani hadha faqad kanat quraishun wannan yasa quraishawa suka kasance tudriku hadhihi al-ma'ani wali hadha faqad kanat quraishun tudriku hadha hadhihi al-ma'ani wanda yasa qurayshawa suka tsaya tsaye suka riski suka hangi suka gano ma'anar da ta sa manzo da sahabbai suka nufo makka da dafin za su zo su yi umara inda ma sami'at bi khuruj rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ce an ce manzon Allah ya fito daga Madina ya nufo Makka umara wa man ma'a shi da wanda suke tare da shi sai suka ga cewa to ai zai za abin da suke faɗa cewar musulmi ba su ɗauki ɗakin Allah da daraja ba su ɗauke shi wani abu ba don haka ma ba ruwansu da shi to ai kuwa suka su suka zo suka umar nan to sun ruguza abin da suke faɗa sun fahimci haka kuma sun fahimci cewar idan har musulmi suka zo suka yi suka fita suka tafi kenan sun isa sun yi ƙarfin da ba da aka iya da su wanda inda ne ba za a basu ba fa'azamat ala saddihim wannan yasa sai suka himmatu suka yi aniyar tsare su da kare su da hana su wato anin shiga wa mana'ahum wa man'ihim fa azamat ala saddihim wa man'ihim min dukhulil haram dan haka sai qurayshawa suka himmatu suka yi aniya na wato anin tsare da kare da hana musulmai da manzo sallallahu alaihi wasallam daga shiga haramin makka wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya kasance qad takhawwafa an yaqa zalika minhu ya ji tsoron haka ta faru ya ji tsoron haka ta faru daga su Qurayshawa ɗin yana riya ina jin cewa da yiwar Qurayshawa ba za su basu ba fastanfara ma'ahu ashabahu dan haka ne masa habbansa su fito da shiri na tafiya wannan umara wa akhadhu ma'ahum silahahum da haka suka dauki makaman suka tafi da su ko umara ko fafatawa duk wacce ta faru an gane ko to wannan din ya bayyana da wato kwarjinin da darajar su to bayan Allah na fasan kai ga kaga masu suka waro to da ake da magana aje a ritsa su a Madina kaga su ga suka zo ma suka za su ritsa maka da yan maka ko to wannan zai bayyana da karfin su da kimar su wastanfar al-a'rab manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi kauyawa ma su fito su ake cewa a arab ba sai ka ce balaraban ƙauye ba ko an ce a arab ƙauyawa ko naku ne sunansa a arab eh, ƙauyawa fa abba'u alaihi sai suka yi nawa suka yi jinkirin fitowa biyo manzo sallallahu alaihi wasallam fa kharaja biman ma'ahu sai fita kawai da wanda suke tare da shi ba fasawa za a yi ba dama kuma ba kauye in ka haɗa harka da shi sai dai hakuri bai haka ba shi yace komai aka da aura sai ya ci kara al-arabu ashaddu kufran wa faƙa. wa nazala al-qur'anu ya'ibu alaihim dan haka qur'ani ya sauka yana aibata su su wannan kauyawan da suka ke fita tare da manzo me yake aibatawa takhallufuhum barin bin manzo da suka yi qala ta'ala Allah maɗaukake ce sai ya qulu lakal muqallafuna da sannu da suka wato ainihin kifuta tare da kai aka tafi aka su za su rika cewa min al-a'rab daga cikin ƙauyawa shagalatna amwaluna wa ahluna wallahi mu da muke dan gyarawa wai kan mu tafi mu bar gida ba kintsi da iyalanmu muka ɗan tsaya mu abin sai muka ji an ce ai ka ma tafi abin da ya shagaltar da mu kenan fastaghfir lana nema mana gafara Allah tunda an irin wannan karar neman yafiyar Allah ga wanda suka wai su ma sun yi wayo yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim sai mai kwara asiri ya kware musu asiri yace suna fadar suna fada da harasan su da bakunan su abinda ba shine abinda yake cikin zuciyarsu abin da suke faɗa da baki ɗin nan cewar iyalansu ne da dukiyoyinsu suka shagaltar da su kansu tafi basu ɗan yi gyaran gida ba a samu matsala kan su dawo to ba hakan ba ne me ke cikin zukatan nasu Allah da yake cewa fa qul fa man yamliku lakum min Allah shay'a kace da su waye ya isa ya kare ku ko ya mallaka muku wani abu wanda ba Allah ba in arada bikum darran idan shi Allah ya nufin riskar da wata cuta gare ku ko matsala au arada bikum naf'a ko kuma Allah ya nufin ku da wani abin amfani akwai wani wanda ya sa ya mallaka muku kishiyar haka ce shi Allah yana nufin ku da cuta wani ya zo ya kare cutar ce shi amfani yake so ku samu ko Allah ya nufe ku da wani abin amfani wani ya ce ba wannan za ku samu ba shi cuta yake so ku samu akwai wanda zai iya ja da Allah akan wannan ka gaya musu haka bal kana Allahu bima ta'maluna khabira a'a Allah cikakken masani ne da abin da kuke aikatawa ya san komai na ku to ya abin yake tunda Allah ya san komai ya ce abin da suke faɗa da baki ba shine abin da ke cikin zakatansu ba to kai ma dan kai baka adu sai ce bal zanantum allan yanqalibar rasulu zato kuka yi manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ba zai dawo ba daga wannan tafiyar ya kai kansa makasa wal mu'minuna zato kuka yi mu'minan da suke tare da shi ma ba za su dawo ba ila ahlihim zuwa ga iyalansu abadan har abada haka kuka zata shine abin da ke cikin ku wa zuyyina zalika fi qulubikum aka ƙawata muku haka cikin zakatan ku shedan ya hure muku kunne wa zalantum dhanna sau kuka yi zato mummunan zato ga manzon Allah da kuma mabiyansa na kwarai wa kuntum qauman bura sakamakon haka kuka zama mutane halakakku kaga wannan zargi ne mai girman gaske khuruj rasulillahi sallallahu a'a da tsaho ku suna ga sai mu tsaya anan sai mu tashi akan fitar tasa a da abin zai kaya Allah ya samu dace wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd bayan shi assalamu alaikum yake cewa malam tambaya ta akan maganin farin jini ne malam ya halatta mutum ya samu kuma ce hanya mutum zai bi don samun farin jini a gun mutane idan bai halatta ba ya samu maganin farin jini to akwai hadisi ko da bai inganta ba ma'anarsa daidai ce me za ka yi allah ya soka ko me za ka yi bayan Allah su soka me yake cewa hadisin izhad fi dunya yuhibbuka Allah ko wazhad ma inda nas yuhibbuka Allah ka guji duniya idan mafatanka fafutukarka ya za ka samu lahira inda kawai duniya za ta yi ma rana ke noman abin da zaka ka mora a lahira amma ba zai biye wa kyalekyalanta da abubuwar buɗuwarta ba to sai Allah ya so ko kuma abubuwan da muke karantawa na sahabbai da abin da ya zo mana na annabawan Allah da sauran manzanni ina tabbatar da haka cewar ba duniya ba ce a su kun yan kuntun na turidin Allah wa rasulahu wa da akhirah inna Allah ko ya nisa annabi in kuntunna turidna hayata dunya wa zinataha fata'alana kadan amma karshe da aka tambaye su ne zabin suka ce sun zaɓi Allah da mu. ko kaga yana cewa eh ba duniya bace a gaban su me za su bi sami da Allah to wannan abin in ka tafi akan wannan tsarin Allah ne zai so kadan magashi mun ji ya so manzon ya zo ya so matan manzon yana kawo musu dauki to kai ba ka tafi kan wannan tsarin ka sa duniya ita ce manufarka ba to ubangiji subhanahu ala zai soka sannan bayan haka a bangaren su kuma bayan sa mutane in kana so ku shirya da mutane to ka kau da kai ka kaura cewa abin hannun haka dan adam yake baya son bani amma Allah ya shi da san ungo kun gane ku eh. to in ya gaba ka damu da abin sa ba za ku dace kuna shi shekara da shekaru ba za su tsakanin su shi shi daɗin da wani har ka gaban su ce kawai a gaban su wallahi ina burge za ka ta burge shi an gane ku amma in dai tsakanin ku da shi akwai ba ne yau ma fa yau ma fa hakan take to da ran da koyi ke a me hakan take ya san za ka zo da matsala to ko da zai maka alamar dariya lokaci ya ke ni to wannan yana daga cikin abin da yake sa mutane su toka to amma sai ka goya fa da kyautata musu a je ba ka san abin hannun nasu amma kuma kawai na musu ba da ba za ka shirya a ba ka san abin hannun su kuma kana da kyautatawa ga shi da muka ji abubakar siddiq allah ya yarda da shi ba mutumin da ya sa duniya ga mu amma shi sa kayan tafiya yake zuwa ga bayin allah ya muke addinin allah ya maka waɗanda ake da kusanci da su ko za su yi mabada ko ka ko waɗannan da suke kike ba ɗan aga ce ba ta san to kuma ɗabi'a ce da aka halicci zakata a kai qulub ala hubbi man ahsana أحسن wa وبغض man asaa إليها an halarci zukatan bayi a kan ƙaunar mai kyautata musu da ƙin mai munana musu to kana so bayan Allah su soka ka guji abin hannunsu kuma ka kyautata musu za ka samu wato ƙauna da soyayya ta bayi shi kuma ubangiji ka tsara dokokinsa ka kiyaye duniya ka ta kai ka tabaru to wannan ka samu maganin farin jini na gaske shi kuma ubangiji idan kana bin sa sau da kafa ya kaunace ka yakan shelanta cikin wato anin mala'i da farko zai kira mala'ika da yace ka sani ka zama shaida bawa na wani dan wani ina kaunarsa ina son ina yi shi kai ma ina umarta ka mala'ika jibril ka so shi sannan sai ya sa shi shelanta wa sauran mala'iku Allah na sanar da ku ina son bawan sawa da ɗan gurin wani ko ma ku ƙaunace shi sannan na ta sai kuma a zo ƙasa cikin ayar da kake rayuwa kuma sai a jefa musu ƙaunarka a cikin zakatai to ashe kana so Allah ya soka ka bi shi sau da ƙafa in kana so bayansa su soka ka bi shi sau da ƙafa zai sanya ƙaunar ka a cikin zukatan bayansa domin zakatan dama a hannunsa an fahimci wannan to ba ka da farjinin da ya fi wannan kana sakan wannan ka ƙari shan za ka ta wanke ta wada kana shan yawa bai wa da kuma eh, ka muhammatan da ba kai ta shan waiwa da in ji ba ka zo na ka ta mamara kan gane ku to da ka aiki ne da kuma kyakkyawan ne naira farin jinin na kana da ita ne da zara aka dan samu sauyi kai ma kan waje waje ta mutu kanka da kai da su da ɗaya za a yi ko ba za su ce ai da kayan aida da ya babbayar an da ba ko kira sa ba za kare ba ba za ka ne ko gidan za ku dandazo kamar a haɗe shi amma shi ma da abubuwa suka tsora shi kenan yara tana aiki sanda da yake inda babu kuma shi ke wanda zai aika ma shi ya rasu to da suna zai da allah shi ma ya fada kuɗi a wani mace yanzu ya fada masa to wanda shi ne abin da ke wannan kuma yake cewa addu'ar istikhara a sujjada ake yi ko sai an gama sallah a yanka ka kama sallah kai rako in ka biyu ka kammala sai kai addu'a addu'a tana biyo bayan wato idan da sallar ita za a iya maimaitawa ko ku sau ɗaya kawai in kai sau ɗaya ta in ka maimaita saboda san ka samu wato ainihin naci na neman zaɓin ubangijin baka laifi amma ko sau ɗaya kai ya wurin amma kana na ta baka laifi ta da su ce kan kana na ta ba ce kuma lallai sai su ɗaya zaɓi da in yace maimaitawa zai iya maimaita ita sallar ta kuma wato addu'a an gane misali yau yayi aka kwana ɗaya biyu ku sai ga ce bari ya ƙara ma kaga zai sallar zai addu'a to wannan ba laifi ba in kuma ya wadatu da da ma cewa ya gamsu da cewa tun da ya ba Allah zaɓin nan ya san zai zaɓa masa to ba laifi ko so ɗaya ko fiye da ɗaya ba misali yace ya ji wani yana cewa musafiha da ake yi namiji da namiji mace da mace al'adar yahudawa ce ba gaskiya ba ne al'adar musulunci inda manzo ya ga an ya tabbatar ko idan aka zo aka tarar da wani abu bayi suna yi manzo izo iga an yi bai hana ba yayi ko ya tabbatar ko ya faɗa to wannan babu ne ko ba cikin al'adar mufrad ta babu ibabul musafaha mata da asali addini ya mata babu kuma hadisi ya kawo da ba tabbata hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam sai babu mutum da ya hada dan uwansa musulmi su ne kawo julan su hannu face kansu zare hannayensu daga jikin hannu an ɗinge musu laifukan su kuma a ce al'ada yahuda samu irin wani ɗumbin ladan al'ada yahuda yadda su yahuda ko ma sa maka mu Allah ya sai wanda kuma yake cewa mutum zai iya karanta fatiha sau biyu ko kuma ba zai iya ba to in a sallah ne kai fatiha da ita kuma kai sura da ita ba wanda zai ce don ne ka laifi ba ai zuwa akwai sura da ya ta nanatawa ma bayan ya a ya ta da sura ya ta sura ita ya sallar daren da ita aya kai aya ce babu ita ta ita nanata sura ka to in kai kai fati a matsayin surar da ba a karɓa sallah sai da ita sai kuma kuma maimaita ta ba kai laifi ba ita ta da sura ce kuma ita ce kuma fatiha ba ka ba ko wanda suke magana cewa ka maimaita ka maimaita wani rukuni a cikin sallah an gani amma wasu malaman suna ganin babu dalilin da sa ce dan ka maimaita a cikin sai ka yi mata sujada kuma babu laifin ka ka sallar ka tai yace hadisin da gidan da yake akwai hadisin da ya ce gidan da yake da akwai hoto ko kare mala'iku ba sa shiga shin har da hoto album ko wanda ake mannawa a bango ake yi to malam har waya idan akwai hoto a cikinta ita ma mala'iku ba za su shiga gidan mutum ba ai an gane tambayar kuma akwai wani hadisin da ya ce kar ɗayanku ya yi numfashi a cikin koko to malam har shayi idan yana da zafi mutum ba zai iya sai sai tashi da ba da iskar bakinsa ba da daga hurawa da baki har to abin da ya tabbata a hadisance manzo sallallahu alaihi wa sallama duk sanda zai sha wani abin sha yakan yi numfashi sau uku a wajen abin sha kamar haka ba a cikin abincin yake numfasawa in ya sha ya sha kwatkwatkwat iji na bukata ya numfasa sai ya kawo da abin sai ya numfasa haka yi kuma haka ya kamata ko da mutum da haka ya hana numfashin ka ya koma a cikin ruwan da kake sha ko kunun da kake sha ko kokon da kake sha ko eh, shayin da kake sha sau haka har da shayin da kake saboda haka wannan abin da iskar da suke fitarwa wacce ta zama amfani a jiki take dauke da matsala ita kake fitowa da ita don ka shaƙi mai lafiya zarta sai ka ɗauke ta ka sake koma da cikin shayin da za ka sha ko kunun da za ka sha ko kokon da za ka sha ko ruwan da za ka sha ka gaba tsabta. ko a likitacci bare kuma wannan wahayi ne ma shiga inda ina yi ne bisa wahayi sannan kuma bayan haka ya tabbata a hadisi manzo ya hana musulmi ya ci wani abinci a lokacin da yake tsaka da zafinsa har sai tiririnsa ko zafinsa ya ci ita saboda ba a samun albarka a abincin da yake da zafi kuma zai iya cutar da wanda ka ci karin ruwa kana ta fama rarraba shi a barci sau ina neman kona harshe ina neman kona lebe ina neman kona dasa shi haka za ga mutum yana ta fama ba inda ba irin ta tagokin abin da za ka yi wata ya su ɗiban fara kawai ta sauwa suke eh, ya so hukunta ke kai ka ɗiba kai maka jefe eh saboda ka bai halatta ka ci abu mai zafi kamar ya huce sai ka shi ma shayi sai ka daga ai akwai daga da ake ka dai take da horawa ba ka daga iska gare shi za ta fifita mai cewar kuma idan gida da hoto mala'iku ba sa shiga na rahama ko kuma kare yake tambayar cewar sai wanda aka liƙa a bango amma da yake cikin foto alman da yana da fe shi ban da shi an fahimci a tambayar sai to shi kenan an ɗauki hoton amma ba a liƙa ba da zai zama cewar shi na an sa shi ina rufa a cikin foto album zai ɗauki hukuncin wanda yake buɗe a fili a liƙe an fahimci tambayar ta shi ne tambayar ta to ga mai zama mai nema kansu lafiya dau. duka ma zai iya kauce ba to da shi dai hadisin kawai ce inda hoto yake ko da eh to ai wanda hukuncin ya zo a kansa hadisin da aka magana aisha labule ta sa mai ɗauke da hoton har zo yi wannan magana kenan ta bujiro da shi da za a kai in ka kalli wannan sai ka iya cewa eh, wanda aka sa shi da za a iya kai to amma in kana da shi din kana ajiye da shi ka ɗauka ka ajiye din to mai tabbacin ka kuma idan ya zama to har wannan ma ya shafa kai kuma baka sani zaman lafiyar ka ihtiyadi da malamai suke cewa hakuri da shi baki ɗaya shi yake sai na larura wannan larura shi malamai suna bayanin ba zai shiga ba an buƙaci sai an yi hoto zan a ga inda ciwon ka yake a san inda za a yi tiyata sai ka zo kake aje da shi kafin ka ga likita ba za ce ka zo ka aje hoto ku ba su larura ce shari'a tana kallon wannan a'a passport ne kai za ka je aikin hajji da shi id card ne da shi ake tantance da nagari banza da mai aikin yi in kai yau dare ba za a kama kaci an kama barawa ba to wannan larura ce kuma ba za ka ce kana da shi ba za ka shiga ɗakin ka da shi a ɗakin ne ma sai ka ma'ajiyar da bai zama a fili ko ina ke zai fi to aka wannan babu wata matsala amma dai wanda yake din kawai dan a ce ai tarihi ne ai kaza kaza a liƙe ko ina da shi a ɗaki kusan ma yahuda yanzu sun ci ƙarfin mu in ma baka ɗauki hoton ka kasa ba ka siyo a mai ka siyo a sabulu ko ka siyo a ka siyo a ka siyo a ba za su kirgo ko ta ina so ne man da kake shafa hoto kuma wata ma na take tsirara wasu sabulun naka ma hoto ne eh ne eh, hada ta mota duka ba abin da ba a gasu nan dai da ka tomo mu ake cewa mu tashi tsaye mu rika yin abubuwan da za mu iya yi in mu muke yin wannan abubuwan da muke ko muka yi sabulu ko muka yi omo ko muka yi mai to mu da za mu sayar kada mu sa waɗannan abubuwa amma haka yanzu an gagar da ta an fara dan uwanka ne zai cinye jari sai dai kotu ta raba ku ka ɗauko wani a ɗan makoci ne ka ɗauko wani a ɗan uwa ne ka ɗauko wani sai su taru gaba ɗaya sai a durƙusa sai su baka da bashin banki da wayar sauransu kuma su kuma kowanne ya kama gaban Allah ya aiko da wani karaya kuma su suka karya ta da ku salam ya eh, ko mace ko namiji duk wanda yake sa shi asali wato ya sutura mai hoto a ibada sallah bai halatta ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya sallah da rigar da take zane zane ma take shi ba hoto ba da ya idare ya cire ya a tafi da rigar nan a sako masa su ta daukan masa hankali a nan zane-zanen da ke jikinta ya daukan ma hankali to ita ma a haka da take a ƙoƙarin da ta fito wani lokaci hijabu dan kan isar ƙafeta za ta ɗage dan ta dira ko kuma lokaci garin ta taso kuma dai shi abin da ake kallo niyyarka da aikinka idan habba za ta gana da mahalicinta ko tana jin sai ta rufe za ta gana da mahalicinta dan me za ce abin da dai da take mala'iku ba sa tare da ita dan kuma suna cewa ba ni kusan nayi ma kama gaban ko kama gaba su kansu mala'iku kuma irin wannan da yake su ka fa su ko karatu kake na rukuya ba za ka samu ɗauki da wuri daga wajen mala'iku za su fi ƙarfin wannan shaidan saboda su ka sa abin da ba su yi gurin isa za su zaɓi masu rukuya in sun zo sukan ɗan dogon gurin an san ga fastan hoton shugaban kasa ga ta gwamna ga ta wani ta hala muna bukatar a ɗauki waɗannan abu sau da in yi karatu za a samu ɗauki daga wajen mala'iku cikin gaggawa za a samu don su fatattaki wannan shaɗani amma da hoto su ma sai tsawa su zama 'yan kallo na kuma kai kana ta fama da su kai karatu hamar ya kata da shi Allah ya sauke yi maganar na waya to hoton waya ya yake kasancewa ai sai ka murdo shi ko in ma ka kana sa wa dukkan da ɗayan mutum suke ɗauka za ka rufe za ka nema ka nasa ko a wani abu ne shi dama ba mai ɗorewa ba sai dan kai za ka bata dama ka sai ka ce ba ita ba kashewa ko wannan hoton zama sai ko nan ba shi da wata matsala galibi hoton da yake ciki wanda in ba kai ka murdo shi ba ba wani abu wannan ba zama matsala ba kawo masu tambayar ta kanta wayar shi inda qur'ani a cikin ta ko mutum ya shiga ban aiki da wayar ba matsala ba a ba ta fara da shi akan za ta da qur'ani da suka ce aka ce za ka to ta sai su dinga shiga ban aiki kuma da ƙur'anin a kan ina cikin memory din su ko Allah ya sabu da su mu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta